Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله الله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta asabar da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba bayan kuma za mu gabatar muku da shirin nan na a mu na yau daga nan kuma sai sauran shirye-shiryenmu da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau sa kuma akwai shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan za mu kawo muku shirin nan na muleka iran za mu karkare da shirin nan na afirka a yau wanda kuma waɗannan su ne dukkanin abin da muke ɗauke da su da yadda allah a zangon shirin namu na wannan lokaci idan har da sauran lokaci za mu karanto su daga cikin labaran duniya da aka saurara sannan mai ban kwana da ku da fatan masu saurare za a biyo mu sannan hankali daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen sani har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8,20 a minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7,20 a minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Toma madalla in zo lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanin labaran. shugaba muhammadu buhari na najeriya ya jajanta game da rasuwar babban hafsan sojojin ƙasa na ƙasar laftana janar ibrahim atahiru jagoran jun juhar musulunci na iran ya taya falastinawa murnar nasarar da suka samu kan isra'ila 'yan adawa a ƙasar chadi sun ce ba su ji daɗin matakin ƙungiyar tarar afirka ba game da riƙon ƙwaryar soji don zuga cikakkun labaran shugaba muhammadu buhari na najeriya ya jatanta game da rasuwar babban hafsan sojojin ƙasa na ƙasar laftana janar ibrahim attahiru wanda ya rasu tare da wasu makusantansa sakamakon wani hatsarin jirgin sama a kaduna buhari ya kwatanta rasuwar babban hafsan sojojin a matsayin wani abu da zai haifar da koma baya ga ƙasar. a wata sanarwa da kakakinsa garba shehu ya fitar a ranar juma'a buhari ya kuma yi addu'a ga mamatan tare da cewa ba za a manta da irin sadaukarwar da suka yi ba a watan janairu ne shugaba buhari ya naɗa janar atahiru wanda ya gaji janar tukur buratai tare da sauran hafsoshin sojojin ƙasar janar atahiru ya rasu ne a wani hatsarin jirgi da ya afku a kusa da filin tashin jirage da ke kaduna a arewa maso yammacin ƙasar tare da wasu mutum goma da suka hada da manyan sojoji da kuma mambobin jirgin jirgin ya taso ne daga abuja zuwa kaduna a cewar wata sanarwa da rundunar sojin najeriya ta fitar kuma ba a kai ga bayyana musabbabin hatsarin jirgin ba wannan shine karo na uku a wannan shekara da jirgin sojin najeriya ke yin hatsari ko kuma ke yin batan dabo jagoran junju halin musulunci na iran ayatollah said al ya mika sakon taya murnarsa ga al'ummar palestinu dangane da nasarar da ta samu kan gwamnatin yahudawan sahiyoniya sakon na jagoran na zuwa ne sa'o'i kaɗan bayan sanar da tsagaita wuta tsakanin isra'ila da palestino bayan shafe kwanaki sha ɗaya na rikici tsakanin ɓangarorin biyu a wani saƙo da ya gabatar a ranar juma'a jagoran ya ce palestino za ta ƙara ƙarfi gaban isra'ila duba da ƙwazon matasan palestino da kuma ƙarfin ƙungiyoyin gwagwarmayar palestinawa a cikin kwanaki goma sha biyu da suka gabata azzalumar gwamnatin isra'ila ta aikata manyan laifuka galibi a zirin gaza kuma ta tabbatar a aikace gazawarta na fuskantar haɗin kan al'ummar palestino in ji ija-goron. ayatollah hamenei ya da cewa ya kamata a gurfanar da mahukuntan gwamnatin isra'ila musamman firaministan ta benjamin netanyahu a gaban shari'a tare da hukunta su a kotunan duniya masu zaman kansu babban magatakarrar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi maraba da nasarar cimma yarjejen tsakaita buɗe wuta tsakanin sojojin isra'ila da kungiyar hamas mai rajin kare hakkin falastinawa antonio guterres ya ce ina matukar farin cikin ganin an kai ga tsagaita wuta tsakanin sassan biyu bayan shafe kwanaki sha ɗaya ana mummunan ɗauki baradi ina shinshina wa masar da ƙatar bisa ƙoƙarin da suka yi tare da majalisar ɗinkin duniya wajen tabbatar da an kai ga dakatar da yaƙi daga nan sai ya buƙaci dukkanin sassan da su aiwatar da matakan dakatar da buɗe wuta kamar yadda aka amince baya ga majalisar ɗinkin duniya ma ƙasashen duniya da dama musamman na yamma sun yi maraba da tsagaita wutar tsakanin isra'ila da kuma ƙungiyar ta hamas alƙaluman baya bayan nan sun nuna cewa akalla falastinawa 232 ne ciki har da sama da yara ƙanana 60 suka rasa rayukansu a har-haren isra'ilar a gaza sai kuma akalla yahudawan isra'ila 12 da suka hallaka sakamakon har-haren rokokin hamas tun daga ranar 10 ga watan nan na mayu To labaran duniyar na fito muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. Hukumar zaɓe ta ƙasar Habasha ta sanar da ayyana ranar 21 ga watan Yuni a matsayin sabuwar ranar da za a gudanar da babban zaɓen ƙasar. Kakakin hukumar Nebe, Sulyana Shimilis, ya ce an tsara sabon jadawalin zaben bayan la'akari da buƙatar kammalawa da sufurin takardun zaɓe zuwa mazaɓin da ke faɗin ƙasar. a baya an sanya ranar biyar ga watan yuni a matsayin ranar babban zaben karo na shida amma na wucin gadi a cewar kakakin baya ga zaɓukan 'yan majalisun dokoki da na jihohi za a gudanar da zaben raba gardama kan yiwuwar kirkirar sabuwar jiha ta goma sha ɗaya a ranar 21 ga watan nan na yuni fiye da al'ummar habasha miliyan 31 da dubu ne suka yi rajista domin kada kuri'a a babban zaben kasar karo na shida da ke tafe masu adawa da rikon kwaryar soji a kasar chadi sun ce sam ba su gamsu ba da matakin kungiyar tarayyar afirka na kin daukar mataki kan majalisar rikon kwaryar soji da ke mulki a kasar 'yan adawan sun ce sharuɗan da kwamitin tsaron kungiyar ta au ya gindayawa sojojin bai isa ba kamata yi a ɗau matakin takunkumi kan sojojin saboda karɓar mulki ta haramtacciyar hanya a nata bangare majalisar sojojin ta ce ta ji daɗin yadda ƙungiyar tarayyar afirka ta ɗauki batun cadi da mahimmanci kuma ta ce za a warware sauran saɓanin da ke akwai ta hanyar taron ƙasa da zai haɗa dukkanin ɓangarorin 'yan siyasa na ƙasar da za a gudanarwa nan gaba ƙungiyar ta au ta buƙaci majalisar sojojin ƙasar ta cadi da ta miƙa mulki bisa tsarin demokradiyya cikin watanni goma sha takwas majalisar ta cnt da ɗan idris debi itino ke jagoranta ta karbi mulki ne a ranar ashirin ga watan afrilu bayan ta sanar da rasuwar shugaba debi wanda ya mutu a fagen daga a yaƙi da 'yan tawaye a arewacin ƙasar to jama'a labaran duniyar kenan daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran To a gaishe da son barka dauke da labaran duniya. Tunzu kuma sai shirinmu na muleka jaridunmu na yau. Mulega jaridunmu na yau. To madalla za mu fara ne da jaridan nan ta Vanguard wadda ake bugawa a tare Najeriya din. wadda ta kawo labarin cewa shugaba buhari ya nuna alhininsa matuka dangane da mutuwar babban hafsan sojan najeriya janar ibrahim atahir jaridar banga ta ce a cikin sakon da shugaba buhari ya aiki ya nuna juyayensa matuka dangane da haɗarin jirgin saman wanda ya faru wanda ya yi sanadiyar mutuwar babban hafsan sojan najeriya janar ibrahim atahir tare da wasu manyan jami'an soja na kasar waɗanda suke tare da shi rahotanni dai sun ce jirgin wanda ke ɗauke da babban hafsan sojan najeriya da kuma wasu daga cikin manyan jami'an sojan ya yi hatsari ne jim kaɗan bayan tashin sa a filin da tashin jiragen sama na kaduna da na sojan najeriya ta sanar da cewa a halin yanzu dai an shiga gudanar da bincike domin gano hakikanin musabbabin faruwar hatsarin janar atahir dai ya taɓa jagorantar yaƙi da ƙungiyar boko haram a shekara ta 2017 ma daga bisani tukur burtai ya sauke shi biyo bayan wani kisan gilla wanda ma'aikan boko haram suka yi wa mutane a masallaci shugaba buhari ya naɗa shi a matsayin babban hafsan sojan najeriya ne a ranar 26 ga watan janairun farkon wannan shekara ta 2021 da muke ciki sannan kuma shine babban hafsan sojan najeriya na 21 janar tahir ya haifafan jihar kaduna ne inda hatsarin ya auku sannan kuma wannan shine karo na uku da ake samun hatsarin jirgin sama na rundunar sojan najeriya a cikin wannan shekara da muke ciki to sai kuma jaridar premium times da ta kawo labarin cewa babbar kotun tarayya a najeriya din ta jaddadawa jihohin kasar karfin iko da suke da shi na fara yin amfani da dokar haramta kiwon shanu ba bisa ka'ida ba a cikin jihohinsu wannan matsayi da babbar kotun tarayya ta abuja ta sanar ya dakushe kaifin baki na ministan shari'a na najeriya din kuma anthony jaron na kasar abubakar malami wanda ya furta cewa jihohi da suka haramta kiwon shanu a cikinsu sun karya dokar najeriya domin kuwa ba su da ikon yin hakan tunda dokar najeriya bata ba su ikon yin hakan ba babbar kotun tarayya a ƙarƙashin mai shari'a a jimu kuce ta bayyana cewa jihohi na da ikon kafa dokar tare da umartar 'yan sanda su tabbatar da cewa ana bin dokar an dai kai kara a gabanta ne inda aka nemi shugaba muhammadu buhari ya umarci jami'an tsaro su rika tabbatar da ana bin dokar haramta kiwo da kafa garaken shanu wadda aka kafa a shekara ta 2017 a jihar benue mai shigar da kara ya yi wa kotu korafin cewa duk da cewa jihar benue ta kafa dokar har yanzu makiyaya na kara kaina da shanu kuma suna kashe mutane a jihar ta benue sai dai mai shari'a ojuko ta ce tunda har majalisar ta jihar benue ta kafa dokar ta hana kiwon shanu ba bisa ka'ida ba gwamnatin jihar benue din tana da karfin ikon tilasta a bi wannan doka ta jama'a masu mu karshen shirin na mu leƙa jiridinmu na yau kenan da yan sai sauran shirshen da suka rage mana inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na duniyar mu a yau shirin da ke nazari sharhi ko tattaunawa da masana kan wani batu da ya ɗau hankali a wannan duniyar to shakka babu rikicin da ya barke yau kusan mako biyu tsakanin isra'ila da ƙungiyar gwagwarmayar falastinawa ta hamas na sahun gaba a batutuwan da suka ɗau hankalin duniya a wannan mako a cikin shirin za mu yi wawaye kan kiraye-kirayen da duniya ta yi na neman isra'ila ta dakatar da hararen wuce gona da iri da ta kaddamar kan zirin gaza lamarin da ya sanadin rasa rayukan falastinawa sama da 220 ciki har da yara da mata da fatan za a kasance a tare da mu a cikin shirin to cikin 'yan kwanakin nan rikicin da ya barke tsakanin falastinu da isra'ila ya yi ta tsananta inda ya sanadin rasa rayukan mutane da dama akalla mutum 227 ne ciki har da mata da ƙananan yara suka rasa rayukan su a gaza a cewar majiyoyin asibiti a yankin a isra'ila kuwa mutum sha biyu cikinsu har da ƙananan yara biyu jami'an kiwon lafiya suka ce an kashe halin da aka shiga a yankin ya yi matukar jawo hankalin ƙasa da ƙasa ƙasashen duniya da dama da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa duk sun buƙaci a kai zuciya nesa yayin da wasu ƙasashen musamman na musulmi suka yi tarar da Allah wadai da hararen wuce gona da irin da Isra'ila ta kaddamar kan al'ummar Falastinu a zirin Gaza. A halin da ake ciki dai dukkan bangarorin sun amince cewa za su tsage ta wuta. Rikicin wanda aka bayyana shi da mafi muni tun bayan na shekarar 2014 tsakanin Isra'ila da Falastinu ya sha hankalin kasashen duniya ba kaɗan ba. ƙasashe irin su Iran da Turkiyya na a sahun gaba a kasashen da suka fito ƙarar suka yi tar da Allah wadai da hararen na Isra'ila kan Falastinu. ministan harkokin wajen iran muhammad jawar zarif ya soke ziyarar da shi da kaiwa zuwa austria biyo bayan matakin da kasar ta dauka na daga tutocin isra'ila akan ofisoshin gwamnati a vienna babban birnin kasar zarif ya soke ziyarar tasa zuwa austria ne kan daga tutocin na isra'ila a vienna a daidai lokacin da isra'ila ke ci gaba da kai hare-haren sama kan falastinawa a zirin gaza dama dai mataimakin ministan harkokin wajen kasar ta iran abbas arakci ya yi allah wadai da austria saboda daga tutocin isra'ila kan ofisoshin gwamnati a vienna da ake ci gaba da tattaunawa kan batun farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar iran a ta shekarar 2015 shugaba cyril ramaphosa na afirka ta kudu ya bayyana abin da ke faruwa a palestino da makarar mulkin wariyar launin fata da aka yi wa sa mr ramaphosa na bayyana hakan ne a wata hira ta musamman da tashar talabijin ta france 24 ya ce hakikanin gaskiya abin da yanzu haka yake faruwa ga palestinawa yana kama da wariyar launin fatar da aka yi nuna wa afirka ta kudu a wancan lokacin ya karara da cewa har kullum afirka ta kudu na goyon bayan al'ummar palestino gwamnatin saudiya ma ta yi allah wadai da abin da ministan harkokin wajen kasar ya ce cin zarafin da isra'ila ta yi wa palestinawa ministan harkokin wajen kasar faisal bin farhan ya jaddada a cikin jawabinsa a taron gaggawa na kungiyar kasashen musulmi oic wanda aka gudanar bisa bukatar saudiya cewa kasarsa ta yi kiran kawo ƙarshen wuce gona da iri da isra'ila ke yi yarima faisal ya kuma jaddada matsayin saudiya na goyon bayan dukkanin matakai na ƙoƙarin tabbatar da zaman lafiya shi ma a nasa bangare shugaban ɗarikar katolika na duniya paparoma francis ya yi kiran kawo karshen rikicin isra'ila da falastinawa yana mai cewa ba za a amince da kisan mutane da dama ba da basu shi basu gani ba paparoma ya bukaci bangarorin da ke rikicin su kai zuciya nesa shi ma sakataren majalisar ɗinkin duniya ya yi kira ga kasashen isra'ila da palestino da su tsagaita wuta da gaggawa kafin rikicin ya kai wani mataki da ba za a iya shawo kansa ba a lokacin da yake jagorantar taron da majalisar ta shirya kan rikicin antonio guterres ya ce sun kaɗu da yadda rikicin ke ta'azzara to sai dai duk da wannan kiran firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya ce har haren zuwa gaza yanzu aka fara firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya ce za su ci gaba da kai har har gaza da dukkan karfinsu duk da kiran da kasashen duniya ke yi na tsakaita wuta an yi jerin zanga-zanga a kasashen duniya da dama na goyon bayan al'ummar falastinu a faransa dubban mutane ne suka fito zanga-zangar goyon bayan al'ummar falastinu duk da haramcin da hukumomin suka yi na kada a fito zanga-zangar bayanai sun ce jama'a sun fito a paris inda hukumomi suka haramta yin zanga-zangar inda aka yi ta dauki ba daɗi tsakanin masu zanga-zangar da 'yan sanda a wasu sassan birnin a wasu sassan kuma an gudanar da zanga-zangar ba tare da wata hatsaniya ba a birnin da ma na birtaniya an yi irin wannan zanga-zanga ta goyon bayan palestino a sassan amurka da dama ma an fito zanga-zangar ta yin allah wadai da gwamnatin isra'ila rahotanni sun ce dubban mutane ne suka fito a biranen boston new york los angeles philadelphia atlanta da dai sauransu dauke da tutocin palestino a gaban wasu ƙananan ofisoshin jakadancin isra'ila tun dai bayan soma rikicin ƙasashe da dama sun mika ƙudurori ga kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya domin neman a takawa isra'ila birki sai dai haka amurka ta rika hawa kujerar naki game da ƙudurin da ƙasashen da suka haɗa da faransa china tunisia da norway suka gabatar bayan dai gaza fitar da ƙudurin sakamakon kin amincewar amurka china ta ce ta fahimci cewa amurka ba da gaske take ba game da batun take hakkin ɗan adam yanzu kowa ya fahimci manufofin ƙasar amurka kan kare hakkin ɗan adam bisa rikicin da ke faruwa a tsakanin falastinu da isra'ila in china amurka ta sha sukar wasu ƙasashe a fannin kiyaye hakkin ɗan adam yayin da ta kau da kai daga yadda ake keta hakkin falastinawa har ma take rura wutar rikicin babu abin da ta yi sai nuna wa isra'ila goyon baya har ma ta yi shelar cewa isra'ila na da ikon kare kanta ta kuma hana kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa don tsagaita buɗe wuta a tsakanin falastinu da isra'ila jaridar washington post ta ce a farkon wannan wata gwamnatin amurka ta sanar da majalisar dokokin kasar cewa za ta sayarwa da isra'ila makaman da darajar kudinsu ya kai dalar amurka miliyan 735 a nan za a iya cewa amurka ta nuna cewa babu ruwanta a cikin rikicin da ke faruwa a tsakanin palestinu da isra'ila sai ma kara rura wuta a yankin gabas ta tsakiya kamar da kafofin yada labaran china da dama suka rawaito a matsayinta na shugabar karba-karba na kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya na wannan watan na mayu kasar sin ko kuma china ta jagoranci wata muhawarar gaggawa dangane da rikicin da ke faruwa tsakanin palestinu da isra'ila inda taron ya yi kira ga bangarorin biyu da su tsagaita buɗe wuta ba tare da wata-wata ba ya kuma da cewa tilas ne kasashen duniya su ɗauki matakai cikin hanzari musamman ma ƙasar amurka da soke nauyin da ke bisa wuyanta ta yi adalci kan rikicin tare da goyon bayan kwamitin sulhu da ya taka rawa wajen sassauta rikicin da maido da amincewa da juna a tsakanin bangarorin biyu da daidaita rikicin a siyasance. me yasa ake ambato amurka yayin da ake maganar rikicin da ke tsakanin palestinu da isra'ila wannan wata tambaya ce da jama'a da dama ke azawa hakan dai wani mummunan sakamako ne da aka samu bayan da amurka ta aiwatar da manufofi marasa dacewa a yankin gabas ta tsakiya bari mu kalli manufofin da gwamnatin donald trump ta aiwatar a yankin gabas ta tsakiya a matsayin misali a bayyane yake ta ba da kwarin gwiwa ga isra'ila kan batun palestinu lamarin da ya ba da damar sake barkewar rikici a tsakanin bangarorin biyu dawo da ofishin jakadancin amurka da ke isra'ila daga tel aviv zuwa kudus amincewa da mayar da kudus a matsayin harkotar isra'ila gabatar da sabon shirin wanzar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya inda ta nuna goyon baya ga isra'ila amincewa da matsugunan yahudawa ya dakatar da bada taimakon kuɗi ga ofishin majalisar ɗinkin duniya mai kula da bada agaji ga 'yan gudun hijira a gabas ta tsakiya dukkan waɗannan matakan da amurka ta ɗauka sun saba sharuɗa abinda ke ƙara ta'azzara yanayin tsaro a gabas ta tsakiya kamata yi kasashen duniya su ba da nasu goyon baya musamman ga shirin kafa kasashe guda biyu wato samar da isra'ila da kuma palestinu kasa mai cin gashin kanta wadda ita ce hanya ɗaya tilo da za a bi ko da yake dai a baya bayan nan an ga shugaban kasar amurka joe biden ya bayyana goyon baya ga tsagaita buɗe wuta a rikicin isra'ila da hamas yayin tattaunawar da ya yi ta wayar tarho da firaministan isra'ila benjamin netanyahu sanarwar fadar white house ta rawaito cewa shugabannin sun kuma tattauna game da yunkurin amurka da masar da sauran wasu abokan hulɗa dangane da batun sai dai har ila yau joe biden ya jaddada goyon baya ga 'yancin isra'ila na kare kanta daga hararen rokoki furcin na joe biden ya zo ne a daidai lokacin da yake fuskantar matsin lamba daga wata tawagar sanatoci ta 'yan jam'iyyar democrat inda suke buƙatar a dakatar da buɗe wuta nan take domin kare asarar rayukan fararen hula rikicin da ke gudana wanda shine mafi muni tsakanin isra'ila da palestino tun bayan shekarar 2014 ya yi sanadin rasa rayukan falastinawa sama da 220 wani rahoton majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa falastinawa dubu hamsin ne suke neman mafaka a wasu makarantun da ke karkashin kulawar hukumar samar da agaji da ayyukan jin kai ga falastinawa ta majalisar ɗinkin duniya da ke zirin gaza ofishin kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya wato osha ya bayyana a wata sanarwar da aka bai wa manema labarai cewa jiragen saman yakin isra'ila sun yi lugudan wuta da suka lalata wani sashi ko kuma ginin baki ɗayansa a gine-gine kimanin 448 a yankunan da ke karkashin ikon falastinawa tun daga ranar goma ga watan mayu kakakin hukumar ta osha ya bayyana cikin wata sanarwa cewa an lalata gine-gine 132 baki ɗayansu kana kuma an lalata wani sashe na gine-gine 316 wanda ya hada har da asibitoci shida da wasu cibiyoyin kiwon lafiya tara haka zalika ofishin yada labaran gwamnatin gaza ya ce jiragen saman yakin isra'ila sun kaddamar da hare-hare guda 615 a jirin gaza cikin kwanaki taran da suka gabata inda suka kai hare-hare kan gidajen al'umma da gine-gine da hukumomin gwamnati gami da kayakin more rayuwa. To masu saurari anan muka kawo karshen wannan shirin sai kuma bata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan ni da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkanku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da hasa da zumunci. To da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin ku na gashe-gashe ma'ana da sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. boh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci ta iran da farko dai sunana usaini muhammad adam wanda aka fi sani da usaini sitar kasuwar kwalliya da magaram yau zan mika sakonnin gaishe-gaishe ne ga uwa da amina arziki eh kamar irin su eh, ahmad yarima da ke a garin jos din najeriya akwai iliya mai shayi da kanti a garkin daura sannan idan na dawo nan da magaram akwai sunusu madattai akwai isu madattai sannan a birnin agadas akwai eh, alkasim da ke a birnin agadas shi ina fatan yana cikin koshin lafiya sannan idan na dawo nan kasuwar kwalliya akwai makoci na isiya kofur mai shafshaf akwai sani ambargo mai gyaran salula akwai abdurrahman mai gyaran salula sannan akwai malam warsu shugaba na yan kwakwatawa da ke anan kasuwar kwalliya daga karshe da kai kanka mai shirye shirin wato hassan barka sunana usaini sitar kasuwar kwalliya da magaram assalamu alaikum biyu wacce rediyo ta harar mai musulunci sunana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ina so ku bani dama a aika gashe gashe yan uwa ga amana na arziki da farko dai ina gaida yahaya danno zare akwai alhaji dan gamba mai atamfa wanda yake garin gumal akwai shugaba aujinel wani abokan rani wanda yake kano akwai alhassan dan kaka mai fanta wanda yake garin kano akwai shugaba gobi yaci mai katako a nan rijiyar lemu ba zan manta da alhaji Amusu mai kusa wanda yake garin daura akwai shugaba Rashid mai shayi wanda yake garin daura akwai mamman dan mamman nigerian police wanda yake nan garin kaduna akwai shugaba alhaji musan galo mai rediyo da karkoja wanda yake nan kaduna kaduna ba zan manta da shugaba malam malam mai zanen hula wanda yake garin gwalalo ba zan manta da bulama mamman da wanda yake nan jifa ma dan allah mana abuwa wanda bai ji sunan shi ba gaba za mu tara insha allah fita lafiya ma'aikatan rediyon wannan suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura kuta lafiya assalamu alaikum biyu hakimai ta tamburin musulunci ta iran mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin mai na jamhuriyar Nijar ina so ku bani dama in yi gaishe gaishe uwa da abokan arziki na farko ina gaida shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai alaran matsatsawa na shanya mai dubino madattai da makaram ina gaida kinunu sani nusari akwai umar babban ya sabon gida akwai kaduwar diga dan fulani wuri shehu katalla kaisa ana yin zikiri akwai ibrahim iran madaki ina gaida aliya ya jafar inguru ina gaida ilyas yakubu diga ita gado akwai ibrahim dan fulanin yayar mai arsenal wanda yake jihar bauchi 机。 ina gaida ma'an nasir mai taujin barkono ta akwai yahiya sani talmata mai ina gaida arzak dan daura wanda yake garin gwati akwai shugaba na kira da saurare majar idris lolo dungas ina gaida dawunan da magaram gaida na kwami fati bakin ofital maji soja mai adidi ta sau akwai letoro mai sassa bakin ofital da magaram ina gaida sannu shi maɗattai da magaram akwai dan magaji akwai ibrahim mala akwai sazali mai fati ne bakin tsamiyar polis da magaram ina gaida maji dogo akwai ashirin malam Ahmadu Madattai ina gaida lorano Madattai akwai Baba Walcom Madattai ina gaida Kanu Rasta akwai Makidiji akwai Hakil Sula da dukkan masu sauraron wannan shirin daga karshe ina gaida yan garin Madattai baki ina gode biyu mai magana isu ne Madattai da magarin jamhuriyar na kira ku daga nan birni mai assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin tehran sunana kadora diga ga dan fulani daga jihar bauchi a tarayyar najeriya ina son ku bani dama mika sakon gaisuwa na zuwa ga abokanai na kamar su hassan barka mai gabatar da shirin akwai ibrahim dan fulani ya yari mai arsenal iliyasu yakubu digawa itas gadau iliyasu m iliyasu gulawa wari malam bare bare zuwa nijar akwai yahaya dan na azare isa jikan mai saje muttaka mtk shaun ta kai yawa lissani ta kai baban gida buba fagewa shefa da murijau ado salati goma ga nabirijau akwai malaka shatima wa shaka laliko auta yalwa kafinta ibrahim musa wada bariki ladi ibrahim sd kusfa zaria ibrahim salisu dan kaduna ibrahim iromo da ke awoyi mai arsenal ya yayari da dukkan masu sauraro wannan gida rediyo mai gaishe ku kadora diga gadan fulani wardi daga jihar bauchi a tarayyar najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala albarkatu ma'aikatan gidan rediyo boh ina muku fata alkhairi da fatan an waye gari lafiya sabon gaisuwa ta nan ina gaida kinu misani nisari yahaya janno azare ibrahim ds kusfa zaria musa hadiran asuba da magaram iliya mai kanti da shayi garkin daura najeriya su madattai da dukkan ma'aikatan gidan rediyo boh hausa hassan barka da duk sauran da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya ina muku fata kari. suna na rabiu idris a magaram zandaya to da fatan dukkanin waɗanda kai da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku ai ƙarshen mako lafiya. tun kuma sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na muleka iran muleka iran bismillahir rahmanir rahim jama saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin muna muleka iran shiri ne wanda a cikinsa mai kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare na al'adu da na masu daɗaɗɗen tarihi da ma wurare na addini da sauran wasu abubuwa masu jan hankali da kuma sauran wurare masu jan hankali da ke nan ƙasar iran har ila yau da irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa yawon buɗe ido ko ko yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya a nan ƙasar iran da fata masu ariya su kwanci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan wani saurara bana kama tanadi a bisa faifai to madalla yanzu ka bari mu shiga cikin kwarar shirin har ila yau dai muna ci gaba da ka muku tarihin mai wurare masu jan hankali ne da ke nan kasar iran da ake zuwa domin kashe kwarakwatar ido idan ana biye da mu idan ana biye da mu a makon jiya mun ka muku bayanai game da birnin shiraz inda muka kawo muku wato ƙarin haske game da fitaccen mawaƙin nan fitaccen mawaƙin adabi din nan na ƙasar iran wato hafiz shirazi da kuma yanayin yadda hubaransa ya zama wajen ziyara domin yawon buɗe ido a yau kuma za mu yada zango ne a birnin ardabil domin jin bayani game da kabarin sheikh aminuddin jabara'il a matsayinsa ɗaya daga cikin wuraren tarihi da na addini da ke nan ƙasar iran rahotanni sun bayyana cewa daga cikin muhimman wuraren tarihi da yawan bude ido da ke birnin ardabil akwai kabarin aminuddin jabra'il ardabili mahaifin sheikh safiyuddin ardabil kabarin sheikh aminuddin ardabil da ke yankin kalhuran a birnin ardabil yana da matsayi da mutunci kuma abin girmamawa ne wannan yasa duk ƙarshen mako da dama daga cikin al'ummar garin suna zuwa ziyarar kabarinsa domin girmamawar da suke masa an gina hubbaran mai kusurori takwas na sheik din jabra'il a dabili a farkon karni na goma hijira kamariya haka zalika irin kawa da kwalliyar da ake yi wa hubbaran ya yi kama sosai da na sheik safiuddin ardabili a saman tulluwar kabarin sheik aminuddin jabra'il ardabili an gina wani gini da bulo na ƙasa ko kuma tubali haka kuma an ƙawata mashigar ƙofar hubbaran da ceramics ko tiles da aka yi zane-zane ko a jikinsa kuma tarihinsa yana komawa ne zuwa ga zamanin daular safawiya a kan gabarin shek aminuddin jabra'il aminuddin jabra'il dabili an sanya wani akwatin katako mai girma kuma bangon da ke gefensa an kawata shi da ceramics da wasu abubuwa masu daraja da aka yi musu kwalliya da irin salon rubutu na kufa a shekara ta 1310 hijira shamsiyya ne aka sanya wannan wajen cikin jerin aban tarihi na ƙasa. To ba ga waɗannan akwai wasu wurare masu yawa na yawon buɗe ido da ke wannan birni na Ardabil, inda a baya bayan nan akwai wani ƙoƙari da mahukuntan yankin suke yi da haɗin gwiwar cibiyar gina mashaharar ladan nan na ƙasar Iran mai suna Mu'azzin Zade Ardabili, inda aka fara yin wani shiri na mayar da gidan wannan fitaccen ladanin a matsayin wajen tarihi na ƙasa domin giramawa da darajar babban ladan da ya yi suna ba ma a kasar iran ba kawai hatta a mataki na ƙasa da ƙasa don haka an kimanta gidan ladanin domin a sayar yadda za a mayar da shi ya koma na tarihi domin akwai buƙatar gyara inda kabarinsa yake don ba dama ga masu zuwa wajen domin ziyara domin yana da mahimmanci sosai kiyaye irin waɗannan wurare domin ya zama abin tarihi ga al'ummomi masu zuwa a nan gaba. bugu da ƙari an sanya yanayin salon kiran sallar sa a cikin jerin abubuwan girmamawa na ƙasa ustaz salim mu'azzin zade ardabili yana daga cikin fitattun ladanai kuma masu waƙoƙin yabon annabi da da ahlul baiti alaihimus salam kuma an haife shi ne a shekara ta 1315 a garin ardabil kuma ya amsa kiran ubangiji ne a watan azar na shekara ta 1995 yana ɗan shekaru 80 a duniya saboda irin ƙaunar da yake nuna wa imam Hussein Saidu Shuhada alaihi salam ya sadaukar da makogoransa na muryarsa mai daɗi wajen waƙoƙin juyayi ga imam Hussein alaihi salam wannan yasa ya tafiyar da rayuwarsa baki ɗaya a wannan hanyar kuma ya kaskantar da kansa wajen yi wa ahlul baita alaihi salam hidima a wata hira da ake da shi ya faɗi cewa yanayin makogwaro da muryar da Allah ya bashi wata baiwa ce kawai daga Allah don haka ya sanya shi ya zama wakafi ga sayidu shuhada imam Hussein alaihi salam da masu saurare ga shi ungwaro bayani amma lokacin da aka ya kawo jiki ya zama wajibin daga aya a nan sai a wani shirin za ku ji mu dauke da wasu sabbin wuraren na tarihi da ke nan kasar iran musamman ga masu sha'awar zuwa yawon bude ido domin kashe kwarkwatar ido ko kuma masu neman zuwa neman ilimi ko kuma masu zuwa neman lafiya a muhimman asibitoci manya da ke nan kasar iran to kuma anan zan ban kwana da ku kuma muna gaitan ku za a iya ci gaba da bibiyar shirye-shiryenmu a mu na yanar gizo wato www.housetv1.ng a huta lafiya. to yanzu ga shirin na karshe shirin afirka a yau Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun yadda matakan wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan falasinawa suke tunasar da al'ummar kasar afirka ta kudu tsarin mulkin wariyar launin fata da musguna musu don haka suka gudanar da tarukan gangami da zanga-zangar nuna goyon baya ga al'ummar falastinu da halin yanzu suke cikin kangi mai kama da taso da ni sunu suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. a daidai lokacin da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take ci gaba da ɗaukar matakan wuce gona da iri kan yankin zirin gaza da yankunan falasɗinawa da suke ƙarƙashin mamayar yahudawan sahayoniya matakan nuna goyon baya ga al'ummar falasɗinu a ƙasar afirka ta kudu sun ƙara faɗaɗa inda ƙungiyoyin ɗalibai da masu rajin kare haƙƙin ɗan adam da ƙungiyoyin fararen hula gami da jami'an diflomasiyya suka fito suka nuna matsayinsu a fili kan yin Allah wadai da bakar siyasar gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila kan Falasɗinawa tare da jaddada yin kira kan samar da matsaya mafi tasiri a hukumance da za ta taimaka wa batun Falasɗinawa a fagen jin kan ɗan adam. A wani sabon jawabi da ya gabatar kan batun Falasɗinawa shugaban ƙasar Afirka ta kudu Cyril Ramaphosa ya jaddada wajabcin samar da hanyar warware matsalar Falasɗinu cikin hanzari. yana mai jaddada cewa matukar ba a ɗauki matakin warware matsalar daga tushe ba musamman kawo ƙarshen mame yankunan falasinawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila ke yi da ƙoƙarin hana kafa 'yantacciyar ƙasar falasɗinu mai cin gashin kai to babu yadda za a samu zaman lafiya shugaba ramaphosa ya yi nuni da cewa yadda ake korar falasɗinawa manya da yara da kuma mata daga gidajensu da suka rayu a ciki tsawon lokaci tsawon shekaru kuma suka gada daga kaka da kakaninsu da matakin da jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suke ɗauka na gudanar da rushe-rushen gidajen falasinawa da kwace musu yankuna hakan yana tunasar da al'ummar kasar afirka ta kudu irin matsanancin halin da suka shiga a lokacin mulkin nuna wariyar launin fata kuma wannan bakar siyasa tana tunasar da su irin raɗaɗi da musgunawar da suka fuskanta da iyalansu a ƙasar a jawabinsa ga manema labarai cyril ramaphosa ya bayyana cewa wuce gona da irin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan falasɗinawa hawan ƙawara ce ga dokokin ƙasa da ƙasa tare da nuna halin ko in kula da ƙudurorin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya da suke kira kan kawo ƙarshen mame yankunan falasɗinawa kamar yadda shugaba ramaphosa ya bayyana damuwarsa a kan yadda gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take ɗaukan matakan yin lugudan wuta kan yankin zirin gaza da rushe-rushen gine-gine ciki har da cibiyoyin yada labarai yana mai jaddada cewa irin wannan ɗabi'a tana nuni ne kan ƙoƙarin rufe hakikanin abin da ke faruwa na tashe-tashen hankula musamman cin zarafin ɗan adam tare da musguna masa hare-haren wuce gona da irin jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan masallata a masallacin aksa a cikin watan ramalana mai alfarma sun zaburar da ƙasar afirka ta kudu kan ɗaukan matakin gudanar da juyayin tunawa da cikan shekaru ɗari da kisan kiyashin bolhok da ya fi shahara da kisan kiyashin intabilanga da ya faru a ranar 24 ga watan mayun shekara ta 1921 intabilanga ƙauye ne a gabashin jihar cape kisan kiyashin ya samo asali ne sakamakon rikici kan mallakar filin noma a ƙauyen na intabilanga inda jami'an 'yan sandan gwamnatin nuna wariyar launin fata 800 suka taru a ƙauyen kuma a cikin mintuna 20 kacal suka aiwatar da kisan gilla kan mutane da yawan su kai 163 tare da jikata wasu 129 na daban baya ga kama wasu 95 shugaban kasar afirka ta kudu a cikin jawabinsa ya bayyana kisan kiyashin balhok a matsayin kisan kiyashi mafi razanarwa tare da ɗaukansa a matsayin masifa da ta shafi duniya kuma rikici ne da ta samo asali kan neman korar ma'abuta ƙasa daga mahallinsu da ma mai ƙasa da nuna wariyar launin fata da yin amfani da ƙarfi kan masu haƙƙi kamar yadda ke faruwa a yankin hayu sheikh aljarra a yankin falastino baya ga matakin nuna goyon baya ga al'ummar falastinu daga bangarori daban-daban na kasar afirka ta kudu a birnin johannesburg jami'an jakadancin kasashen larabawa da wasu kasashen duniya na daban da kuma gangamin jama'ar kasar sun hadu a kofar jakadancin a kofar jakadancin falastinu da ke jihar pretoria domin nuna goyon bayansu ga al'ummar falastinu inda taron gangamin jakadiyar inda a taron gangamin jakadiyar falasɗinu hannan jarrar ta bayyana cewa tana jinjinawa duk wani ƙoƙari da ake yi na neman ganin an dakatar da aiwatar da kisan gilla akan tubalin kabilanci ga falasɗinawa jarrar ta jaddada cewa dole ne a ɗauki matakin hukunta jami'an gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan tafka laifukan yaƙi kan falasɗinawa tana mai fayyace cewar al'ummar falasɗinu tana buƙatar ganin an ƙaƙaba takunkumin siyasa da na tattalin arziki kan haramtacciyar ƙasar isra'ila tare da bayyana goyon baya ga al'ummar falasɗinu na kafa ƙasarta mai cin cikakken 'yancin kai a nashi ɓangaren jakadar ƙasar labanan kablan faranjiyan ya bayyana cewa batun falasɗinu ba batu ne da ya shafi al'ummar musulmi da kirista ba kawai batu ne da ya shafi ɗan adamtaka baki ɗaya kuma babu adalci idan za a yi magana kan falastinu a daidaita tsakanin falastinawa da yahudawan sahawiniya a matsayin masu haƙƙi dole ne a fayyace cewa falastinawa dole ne a fayyace cewa falastinawa a matsayin 'yan falastinawa a matsayin 'yan asalin ƙasa da yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida faranjiya ya kara da cewa matsayin ƙasar labanan a kullum shine goyon bayan batun al'ummar falastinu kuma falasinawa suna fuskantar mafi girman matsin lamba daga kungiyoyin kasa da kasa da kuma haramtacciyar kasar isra'ila jakadan kasar iraki a taron gangamin ya nuna goyon baya ga al'ummar falasɗinu yana mai jaddada goyon bayan kasarsa ga batun falasinawa tare da jaddada cewar dukkanin duniya tana allah wadai da hare-haren wuce gona da iri da ake kaiwa kan yankin zirin gaza yana mai jaddada cewar kasar afirka ta kudu ta ɗanɗani bakar siyasar 'yan kama karya a ƙarƙashin tsarin nuna wariyar launin fata kamar yadda a halin yanzu falasinawa suke ɗanɗana kudarsu a hannun gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila irmamaya zaman taron gangamin nuna goyon baya ga al'ummar falasɗinu da aka gudanar a birnin johannesburg na kasar afirka ta kudu kuma ya samu halartar manyan jami'an jakadancin kasashe daban-daban da suka hada da jakadun kasashen venezuela turkiya jordan yemen iraki tunisia lebanon oman da sauransu a jawabin da ya gabatar jakadan kasar turkiya elif komoglu oligen ogulo ya bayyana cewa akwai bukatar ganin kasashen afirka sun ƙara matsakaimi wajen kare al'ummar falasɗinu bisa al'akari da yadda suka ɗauki tsawon lokaci suna gwagwarmaya da zaluncin 'yan mulkin mallaka a sassan nahiyar ogulu ya ƙara da cewa babu gaskiya a jita-jitan da ake yadawa cewa gwamnatin turkiya ta aiki da sojojin ƙasarta zuwa falasɗinu domin taimakawa 'yan gwagwarmayan falasɗinawa amma akwai cikakken shirin soji idan buƙatar hakan ta taso matuƙar ƙasashen duniya suka amince da hakan to turkiya za ta kasance a sahun gaba a jawabin bayan zaman taron gangami a jawabin bayan zaman taron gangami da zanga-zanga mai girma da ɗaliban jami'ar da ɗaliban jami'ar patrick da ke birnin Cape Town suka gudanar domin nuna goyon baya ga al'ummar Falasɗinu yana ɗauke da cewa al'ummar ƙasar Afirka ta kudu sun fito ne daga ƙabilu daban-daban da suka fuskanci dangogi da nau'o'in cin zarafi na 'yan nuna wariyar launin fata sakamakon haka ya zama dole a kan su su ɗauki matakin nuna goyon baya ga al'ummar falasɗinu da a halin yanzu suke fuskantar irin wannan bakar siyasa da suka ɗanɗani ɗacinta musamman matakin wuce gona da iri da jami'an gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suke ɗauka na aiwatar da kashe-kashen gilla kan falasɗinawa mata da maza gami da ƙananan yara a nata bangaren cibiyar national awukaf foundation for africa ta kudu of africa ta kudu da babban ofishinta ke birnin johannesburg mai gabatar da taimakon jin kan dan adam mafi girma a nahiyar afirka ta taka gagarumar rawa a fagen tallafawa al'ummar falastinu ta hanyar gabatar mata da kayayyakin kula da kiwon lafiya a asibitoci da kuma biyan kudaden hayar gidajen haya da wasu daga cikin falasɗinawa da aka rusa aka rusa musu gidajensu aka rusa musu gidajensu a hare-haren wuce gona da irin da sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suke kaddamarwa kan yankunan falasdinawa daraktan ofishin gabas ta tsakiya dr malik abu abu rajaila a hirarsa da tashar talabijin ta aljazira ya tabbatar da cewa abin da gidauniyarsa take yi a fagen tallafawa al'ummar falasdinu shine isar da irin gagarumin gudumawar da afirka ta kudu ke gabatarwa ga falasinawa waɗanda suka fuskanci bakin zaluncin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila na rusa musu gidaje ko koransu daga muhallinsu yana mai jaddada cewa ayyukansu ba su takaita a yankin zirin gaza ba domin sun hada hada sauran yankunan falasinawa da suke fuskantar bakin zaluncin yahudawan sahayuniya 'yan mamaya hakika an gudanar da zanga-zangar nuna goyon baya ga al'ummar falasɗinu a sassa daban-daban na ƙasashen afirka kama daga ƙasar kenya najeriya habasha sudan nijar uganda da sauransu kamar yadda ɗaliban makarantu kama daga jami'o'i zuwa ƙasa suka fito domin nuna goyon bayansu ga al'ummar falasɗinu da suka shafe tsawon shekaru masu yawa suna fuskantar siyasar zaluncin yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida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 to da wannan kawo ƙarshen shirin namu baki da amma da kimar an sauran lokaci hassan barka sake dawowa domin ta soma na wasu daga cikin labaran shugaba muhammadu buhari na najeriya ya jatanta game da rasuwar babban hafsan sojojin kasa na ƙasar laftana janar ibrahim attahiru wanda ya rasu tare da wasu makusantansa sakamakon wani hatsarin jirgin sama a kaduna buhari ya kwatanta rasuwar babban hafsan sojojin a matsayin wani abu da zai haifar da koma baya ga kasar. a wata sanarwa da kakakinsa garba shehu ya fitar a ranar juma'a buhari ya kuma yi addu'a ga mamatan tare da cewa ba za a manta da irin sadaukarwar da suka yi ba a watan janairu ne shugaba buhari ya naɗa janar attahiru wanda ya gaji janar tukur buratai tare da sauran hafsoshin sojojin ƙasar janar attahiru ya rasu ne a wani hatsarin jirgi da ya afku a kusa da filin tashin jirage da ke kaduna a arewa maso yammacin ƙasar tare da wasu mutum goma da suka hada da manyan sojoji da kuma mambobin jirgin jirgin ya taso ne daga abuja zuwa kaduna a cewar wata sanarwa da rundunar sojin najeriya ta fitar kuma ba a kai ga bayyana musabbabin hatsarin jirgin ba wannan shine karo na uku a wannan shekara da jirgin sojin najeriya ke yin hatsari ko kuma ke yin batan dabu jagoran junju halin musulunci na iran ayatollah said al ya mika saƙon taya murnarsa ga al'ummar Falastinu. dangane da nasarar da ta samu kan gwamnatin yahudawan sahiyoniya saƙon na jagoran na zuwa ne sa'o'i kaɗan bayan sanar da tsagaita wuta tsakanin isra'ila da Falastinu, bayan shafe kwanaki sha ɗaya na rikici tsakanin ɓangarorin biyu a wani saƙo da ya gabatar a ranar juma'a jagoran ya ce Falastinu za ta ƙara ƙarfi gaban isra'ila duba da ƙwazon matasan Falastinu. da kuma karfin ƙungiyoyin gwagwarmayar falastinawan a cikin kwanaki goma sha biyu da suka gabata a zalimar gwamnatin isra'ila ta aikata manyan laifuka galibi a zirin gaza kuma ta tabbatar a aikace gazawarta na fuskantar haɗin kan al'ummar falastinu in ji jagoran ayatollah hamenei ya da cewa ya kamata a gurfanar da mahukuntan gwamnatin isra'ila musamman firaministan ta benjamin netanyahu a gaban shari'a tare da hukunta su a kotunan duniya masu zaman kansu babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi maraba da nasarar cimma yarjejen tsakaita buɗe wuta tsakanin sojojin isra'ila da ƙungiyar hamas mai rajin kare hakkin falastinawa antonio guterres ya ce ina matukar farin cikin ganin an kai ga tsakaita wuta tsakanin sassan biyu bayan shafe kwanaki sha ɗaya ana mummunan ɗauki baraɗi to da wannan zamu karkare sai Allah ya mu can anjima da rana za a ji mu dauke da wani shirin kafin wani lokacin mu da don kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya